Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makiri. Majalisar dokokin kasar Pakistan ta yi waje da Firaminista Imran Khan bayan wata kuri'a da ta kada a jiya Asabar kusan shekaru hudu da ya hau karga mulki. Kuri'ar da 'yan adawan suka shirya akan rashin amincewa da salon mulkinsa ta fara ne a cikin dare agogon kasar mintoci bayan da kakakin majalisa Asad Kaisa daga jam'iyyar Khan mai mulki ya yi sanarwar bazata ta yin murabus. Kaiza ya gayyaci wani babban dan majalisa na bangare 'yan adawa a Yaz Sadiq da ya ci gaba da aiki a matsayin kakakin majalisar mai wakilai 342 yana mai cewa ba zai iya zama cikin wannan haɗin baki da wata ƙasar waje a hamɓarar da firaministan ba. daga bisani sadiq ya sanar da cewa 'yan majalisa 174 sun kada kuri'ar rashin amincewa da mulkin kan a jiya asabar mazauna gabashin kasar ukraine sun gamu da mummunan samame ta sama gwamnan yankin ya gargaɗi farar hula da su gaggauta ficewa daga yankin yayin da rasha ta ƙara ƙaimi a hare-harenta a yankin gwamna sarki gaidai ya shaidawa wani gidan talbijin na kasar cewa rasha tana ƙara ayyukan sojinta a kan kashi ɗaya bisa uku na yawan mutane da suka rage a yankin luhansk na ukraine masu sharhi akan aikin soja sun ce shugaban rasha vladimir putin ya karkatar da mamayarsa zuwa gabashin ukraine bayan da sojojinsa suka hadu da turjiya kana suka janye daga wuraren kiwa arewacin kasar kwararru a ma'aikatar tsaron birtaniya sun ce hare-haren na ci gaba da karuwa a kudu da gabashin kasar ne domin buɗe hanya tsakanin kirimiya da yankin donbass rasha dai ta kwace yankin crimea ne a shekarar 2014 shugaban ukraine volodymyr zelensky ya kira farmakin da kai hari akan fararen hula bisa ganganci kane yana sa ran duniya za ta ɗauka ƙwaron mataki akan abin da ya kira laifin yaƙi a jiya asabar ministan tsaron jamus christian lambridge ta jaddada shakkunta akan sojojin jamus za su ci gaba da aiki da suke yi a mali a lokacin da take jawabi akan zalunci da ake aikatawa a garin mura na kasar mali yayin da take rangadi a kasar gwamnatin mali mai rinjayin sojoji ta ce ta tubar da mayakan jihadi a Mura amma ministar ta ce ta shaidi wata tattaunawa a kafar yada labarai da kungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch tana cewa sojojin sun kashe fararen hula wannan ce gwamnati da za mu taimaka mata lambridge tana tambaya bayan wata ganawa da sojojin jamus a arewacin gawo a cewar ma'aikatarta ta tsaro ministan harkokin wajen faransa jean yves le drian shi ma ya bayyana shakkunsa akan bayani da mali ta yi game da abubuwan da suke faruwa a garin na mura labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kasar Iran ta faɗa a jiya Asabar cewa ta asa takunkumai akan wasu Amurkawa 24 ciki har da tsohon babban hafsan soja George Casey da kuma lauyan tsohon shugaban kasa donald trump rudy giuliani watanni da tattaunawar farfado da yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 ta citira kusan duk mutane da aka ambato sunan su jami'ai ne da suka yi aiki a karkashin gwamnatin donald trump da ita ma ta kakaba takunkuma a kan jami'an iran da suka hada da 'yan siyasa da kuma kamfanoni kanin ta janye amurka daga yarjejeniyar nukiliyar iran da wasu manyan kasashen duniya a wata sanarwa da kafofin labaran ƙasar suka buga ministan harkokin wajen iran ya zargi amurka wanda aka kakaba musu takunkumai da suka hada da manyan 'yan kasuwa da 'yan siyasa da taimakawa kungiyoyi da ayyukan ta'addanci a kan iran da kuma muggan ayyukan da isra'ila ke aikatawa a yankin kuma akan falasdinawa a ƙarshe daga rumfar kasuwa da ke wajen birnin paris da ta shafe shekaru 40 tana gudanarwa yvette robert ta gano wa idanunta yadda tsadar kayayyaki ke kara yin sama a lokacin da zaben shugaban kasar faransa da kuma mayar da zagayen farko na zaben yau lahadin mai cike da tankiya ga shugaba mai ci yanzu emmanuel macron. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa, arewa maganin nan kallo magani ne na itace saiwa ce karkashin kasa ake turo ta ba fa yan dabaru aka yo ba a ji kokala da baya masu sauraron wannan shiri na kasuwa a miki dole gani nan a kasuwar AYA farkon shigowa abuja ga zalika wannan gurin kuma yana dab da fadar shugaban najeriya ne wato aso rock wannan kasuwar kusan duk abin da ma mutum yake nema zai iya samu kama daga kayan abinci wayoyi da sauransu ina tare da waɗannan 'yan kasuwar bai huna ko za ka bayyana mana sunanka suna muhammad gwani yawwa daga jin gwani ai san mutanen borno ne eh. gwani faɗa mana irin nau'o'in hulunan da kuke sayarwa nan huluna akwai wanda shi dubu ashirin da biyar ma akwai wanda muka sai da shi dubu bakwai akwai wanda muke sai da shi dubu shida akwai wanda muke sai da shi dubu uku da ɗari biyar ma kala kala ne huluna irin zanna da ake kira tangaran ɗin ne ta ce ashirin da biyar eh ne ashirin da biyar muke sai da su akwai zanna kuma wanda muke sai da su kanana akwai wanda muke sai da sha uku sha biyu haka su ma akwai su akwai kuma da manga yan cameroon dubu bakwai da ɗari biyar dubu takwas su ma akwai akwai minista kanana akwai na dubu bakwai saura akwai na dubu biyar ma haka wato ne abin da yake bani mamaki za ka ga hula ga canan da duk sunanta zanna amma kuɗin za ga da bambanci da bambanci kowanne kwaliti na su ma daban-daban ne kowanne su ku kuke dinka hular ko ana dinkawa ne a kawo muku kusa sayar? Ah, ana dinkawa dai ana kawo muna saya eh mu da kanmu sai mu je ko mai duguri mun je sai mu siya mu dawo nan abin da zan so na sani an ce kamar abuja manyan mutane sun fi so su ji an ce musu hula naira dubu hamsin ne dubu tamanin ba ka ba sa ganin darajar hula eh wani ka akwai ruwa nan mutanen ma akwai mutanen da in ni musu dubu goma ma a wannan huluna za ce musu wayannan ne huluna dubu hamsin dubu sittin haka su suke so suna cewa amma mu saukin su wanda muke sai da su ya yi sadan shi mu sayar shi ashirin da biyar haka su ne kawai. Wato yi mana yan ashirin da biyar din ne su in an ce musu in ba an ce musu hamsin din ba ba sa ganin darajar su. Eh hakan ne gaskiya hakan ne. Mm. Faɗa mana shi ana samun ciniki kullum ko yanzu ba kuɗi a hannun jama'a. a ciniki yanzu a ya ragu da kamar ba irin na da ba ne yanzu azumi ban Allah da za a yi ciniki amma yanzu cinikin ba kamar irin na da ba ne gaskiya ya ragu eh hannu mutane yanzu ba kamar kowane ba na yana da kudi gaskiya eh. Allah ya bada sa amin kamar yadda ku sani lokaci lokaci muna kawo wannan magani yau ma gashi Allah ya dawo da mu da wannan magani na itace wanda ake jikawa da ruwa kamar haka ana sha bangaren nan bangaren mai shaida magungunan gargajiya ne na ga kuma wannan kasuwar ta AYA na ga ya dace na zanta da shi don shi ma bangare ne na musamman malam ko za gabatar mana sunanka sunana Muhammad Nazifi Kano mun jibar faɗa mana na ga itatuwa kake ta sayarwa kai ana ta sai da kaya ga masu turare eh. ga masu kayan kai kuma itatuwa kake sayarwa a itace ne mai kyau wanda ya samu asali daga wajen caji wanda oganmu ne kaɗai ke tono shi buhu wanda ake jika shi bangaren sanyi mara da amo sanyi kumburin ciki wannan maganin ya yake na ga itatuwa ne a ɗaure a leda kuma ka ce oganku ne waye ogan nan naku ogan mu ne Muhammad Sani Kano Wudil kuma me yasa duk Najeriya ba a samu sosai an je har Chad ba kowane ƙasa ake samun kalarsa ba amma a wajen Chad ana samun sa sosai to faɗa mana ya naga kuma kamar maganin ba tsada kana sai da shi kamar kyautarwa ma ya ce kan me mi tsada ka dan mi albarka ka gane shi sami kisa yi naira hamsin uku naira ɗari kuma komai ba mu nema marasa ba Allah ya wadata mu a hakan ma da kake gani. Shin to faɗa mana kasan maganin bature ana cewa ko a rubuta a ce sau biyu a wuni ko sau uku ko eh. kuma ga dai tsarin yadda za a sha shi har ƙarshe ko magungunan ku suke. Shi maganin gargajiya wannan dai fannin wanda na sani namun kenan ka gane? gaskiya tsime ne zaka iya kama kwana goma kana sha tsima shi ake jika shi ake ma'ana kenan shin ba taba kawo muku karar cewa in an sha maganin na ana samun matsala ba ba wata matsala sha Allah bangaren mace mai ciki ma mai dan yawan ciwon mara muna cewa rika dan jefa yan kanwa yanzu daga nan wayannan yan kudin da nake gani ga sunan dai ga eh. naira dari ga naira hamsin yanzu haka kake hada har ba kalan kudin da babu ana kuma ga insha Allah nake ke ma wannan cinikin ayo na same shi dan wannan buhun da kake gani cikowar ne kat da wannan itacen gani nan kuma a bangaren inda ake sai da turare kala-kala malam ku za a gabatar mana sunanka eh na yusuf muhammad malam yusuf faɗa mana nau'o'in turare da kake sayarwa a nan eh gaskiya akwai nau'o'i daban-daban kala-kala da nake da su a nan eh, ma'ana akwai na ga akwai hada almiski ma da ake labarin sa ga wani na itatuwa da sauransu eh shi wancan na ice turaren wuta ne wanda ake sawa a daki su kuma wannan normal tare wanda ake yi a jiki ake shafa a jiki sai kuma wancan shi almuski sai kuma irin wa'annan na addu'a su kamfani da dan duwala da binta sudan yawwa to bari mu fara da almiski din nan shin shi almiski a nan ana samun sa a najeriya ko sai daga waje ake odarsa eh gaskiya daga waje ake odarsa an kawo shi nan mu kuma muna sa shi a irin wannan kwalban ne wato ana kawo shi a wata babbar darka ce ana rabawa ko kuma da waɗannan 'yan kwalabe ƙanana dama suke zuwa kamar haka eh, akwai wanda yake zuwa asali a irin wannan kwalba yar dogo haka sannan kuma akwai wanda yake zuwa a gwangwami haka mu kuma mu muke sa shi a irin wannan gajeriyar kwalba Wani abu da watakila masu sauraro waɗanda suka shekara kamar hamsin zuwa sattin sun ji kayan baci binta Sudan. <laughs> Ni ma kaina na san shekaru da dama nake jin labarin. Ina nuna min turaren binta Sudan. Ga turaren binta Sudan mai jan kan nan. Eh, shi ne binta Sudan. To an haɗa shi da sunan Sudan ya nuna daga Sudan ake kawo kenan. Eh akwai dan Sudan akwai ɗan Kamaruma. sannan kuma akwai dan najeriya akwai binta sudan akwai miss faris ina jin kasan wani turare shi miss faris ta gaskiya ban da shi faɗa mana menene shi turaren binta sudan din nan ko bintu sudan bint wato yarinya yar sudan kenan ya nuna mata ne kaɗai ke amfani da shi ko kuma shi wani turare ne na musamman eh shi wani turare ne na musamman wanda ake addu'a da shi da kuma baya ana sa shi ma a jiki haka yanzu kuma ya koma yawanci irin masu addu'a ne suke amfani da shi irin wurudin nan kenan na dare da sauransu yawwa amma gaskiya yanzu ba kowa ke sawa a jiki ba saboda yadda ko shi ne ake kira turaren aljanu ne da ake labari din eh shi ne duk masu irin wannan harkar da suke amfani da shi faɗa mana yanayin shi wai ni duk turaren da ake da su ah, da ake sayarwa akwai turare wanda ake yin sa a nan najeriya eh to gaskiya a dai irin wa'annan wanda nake da su ban ga wanda yake najeriya ba amma akwai na dubai akwai na saudiya haka duk na da su amma su najeriya sun fi irin na fesawa ne haka amma inda irin wannan na madaran turare ne su ba su da na gana abu na sai dai wanda ake kawo musu daga waje akwai wata al'ada ta masu turare eh, in suna yawo ba irin ka nake magana wanda watakila ka kama kasa kana zaune a gode ba za a ga kamar suna ba da ke turaren suna fi a mutane kamar kyauta-kyauta eh wannan al'ada ne ta mai turare don ba koli din ma na yi duk wanda ya zo gona na yin haka al'ada ne ta mai turare kusan kowa ma yana yin irin wannan ko yana shafa ma ko kuma na saya ne sai ya dan fesa ma haka na fesawa ne na wannan ne kuma sai ya dan shafa ma kaji kanshin sa wanne ne turare a nan mafi tsada wanne ne mafi araha eto eh gaskiya a nan mafi araha sai dai in wancan turaren wuta wanda ake kunna masa wuta a sa shi a kan wani abu a daki eh, wato farashin nake so na ji naira kaza da naira kaza akwai har na dubu ashirin haka su kuma a can dari biyu ne kaga ayi da bambanci sosai shi kuma wannan malami harkar zai ke yi harkoki irin na tura kudi din nan waɗannan sun zama su ne bankuna da yanzu ake da su a ko'ina ba sai mutum ya tashi ya tafi banki ba kawai zai zo ya mika ko ya mika katinsa a bashi canji ko a masa transfer malam ku za ka gabatar mana sunanka na sunana Musa Uzairu Musa faɗa mana takaice yadda wannan harka ta POS wato harkar eh, tura kuɗi ko karbar kuɗi take gudana wacce ba sai kaje banki ba. Muna gudanar da ita ne kamar yadda aka tsara mana saboda wani lokaci za ka samu banki haka da layi ATM akwai layi to irin gudun haka sai ka zo POS za ka samu akan lokaci. in za mu cire maka ne akwai dan abin da mu sawa a kai za ka tura mu wani sai za ka iya kawo a sai a tura wato kuna ɗan ɗaura 'yan riba a ce misali mutum yana so ya karbi dubu goma daga wajen naira dubu goma nawa ne 'yan ɗan lada da ake ba bai wuce ka mu caje ka ɗari uku ɗari biyu ba eh, amma daga kan naira dubu ɗaya abin da ya kai dubu biyar naira ɗari ya wajen turawa fa in kawai zuwa ne na ba da kuɗin ina so a turawa wani akwai bambancin caji ne eto eh ba bambancin caji tsakani sosai sai dai bambanci yawan ka da kai a taho da shi shine nan ne za mu kai je maka cewa ga abin da za ka ba wannan wata sabuwar nasara kenan da aka samu a Najeriya birni da karkara inda ake wannan harka ta POS masu sauraro daga nan kasuwar AYA da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a madadin ita Maryam Dauda da ke kula da wannan shiri daga Washington DC Nasiru Adamu Elika ke cewa mu zama lafiya. Shirin BOA Hausa. Nasiru Adamu Elhika yake cewa mu zama lafiya. Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. ‘Yan wana masu sauraro barkama da warhaka. Sunana dai Reverend Fadanu Bala da ke nan Iglesiyar Our Lady of Perpetual Health Catholic Church. A yau ina so yi mana tsokaci ko kuma yi mana a kan mahimmancin zaman lafiya. A wannan lokacin ibada lokaci ne da ya kamata mu yi addu'a ga Allah domin ya kawo zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da dukkan duniya baki ɗaya yayin da muke ta fama da tashin-tashin wanda ya kunshi rashin zaman lafiya na ɓangaren siyasa addini da ƙabilu a daidai wani lokaci kuma na ibada ya kamata mu yi azumi mu juyo ga ubangiji mu roƙe shi gafaran zunubanmu da dukkan inda muka yi kurakurai muka kuma haddasa rashin zaman lafiya a duniya baki ɗaya yadda shi ubangiji Allah zai mana jin ƙai ya kuma gafarta mana kurakuranmu kamar yadda aka bayyana mana a littafin annabi ishaya sura hamsin da biyu aya bakwai take cewa me yafi wannan kyau a gaman zo yana zuwa ta kan duwatsu ɗauke da albishir mai daɗi labarin salama ya yi shelan nasara ya ce wa Sihiyona, Allahnki sarki ne, mu yi ƙaunar juna kamar yadda Allah ya ƙaunace mu. Idan mun ƙaunaci juna kamar yadda ya ƙaunace mu, za mu yi tafiya a cikin ƙaunarsa, salama kuma da dawwama a gare mu. Bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimi da alherinsa yadda za mu yi zaman salama a tsakaninmu. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar Apollo. Apollo wani nau'i ne na ciwon ido da ke yaduwa sakamakon wasu kwayoyin cuta da suke shafar idanu. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan ido Dr. zelani Abubakar Isa da ke aiki a asibitin tarayya na Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. Jama'a barka mu da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar Apollo. Cutar Apollo dai kamar yadda aka sani shine ciwo ne ne wanda kwayoyin cuta da ake kira viruses suke jawo ta kuma takan faru lokaci zuwa lokaci saboda annoba to haka takan faru amma ba kowane lokaci ba kuma kamar yadda aka ce wa'annan kwayoyin cuta viruses sukan eh, yadu daga mutum zuwa mutum mafi yawa idan akwai kusanta tsakaninka da wanda za ka yada ma ciwo wannan ciwon zai iya afkuwa ya sami wanda ka yada mawa kamar ta shan hannu gaisa da han da dan uwa ko kuma mutum ya murtsuka idon shi ya kuma yada ya taba wani abu ko hannu kofa zuwa bayi mota ne a shi yasa duk idan mutum yana da aka wannan ciwo ya riga ya bayyana ya kan yadu da sauri saboda imma ta kusanci na al'umma mu'amala ita take sa ciwon ya riga ya yadu. To a likita wato dai za a iya cewa cutar Apollo cuta ce da take da saurin yaduwa. To a lokacin eh, muna yara zaka ga an ce duk mai yin Apollo ko kallo kuka haɗa ba wai irin kuka kalli juna eh, haka ma za a iya kamuwa da cutar shin da gaske ne? A dan ka kalli mai Apollo ba lalle ne idan ka kamu da ciwon Apollo ba. Sai dai in akwai a mu'amala ta kusanci shi ne zai jawo. To likita menene alamun cutar Apollo? Alamun cutar Apollo na farko ido zai yi ja akwai hawaye mai yiwa ya ci gaba da yin kwantsa ko kuma idon ya kumbura mutum zai ki ganin haske yawwa da zaran ya kakalli abu da ke da haske ido zai fara hawaye so su ne waɗannan da mafi yawan da kuma ƙaiƙayin ido wani lokacin ido zai kaikayi shi ma so waɗannan dai su ne a gaba gaba wajen alamomin da zai sa ko me a ciwon apollo ya riga ya zo asibiti yana neman magani saboda waɗannan abubuwa to um, likita musamman ma da kai musamman ma da kai bayanin cewa cuta ce da take zuwa a matsayin annoba to shin kamar wani yanayi ko kuma lokaci aka fi cin karo da wannan cutar misali lokacin sanyi ko zafi ko hunturu yawanci lokacin hunturu ne lokacin akwai iska da kwayan cutar za ka iya za a yada ta cikin sauri saboda iska yawanci ya fi afkuwa lokacin hunturu. To likita shin misali mutum ya yi mu'amala da mai dauke da wannan cutar takan dauki kamar kwana nawa ko sati nawa ko wata nawa kafin ta bayyana. Yawanci ciwo ne da in ba mafi yawan uh, lokuta ciwo ne da zai iya tafiya ko da ba kai komai ba amma abubuwan da mutane ke yi shi ke haɓaka ciwon ya zamanto ya zamanto da da 'yan illoli kamar amfanin da mutane ke yi na su sa su fitsari su albasa din su maganin gargajiya wasu su ce a sa nonon uwa wasu su ce a yi wannan waɗannan ababen da ake yi suke sa ciwon yake yaduwa da kuma ƙaiƙayin da ake mutum yake ji mafi yawa mutum ya ɗauko Eh, toilet paper ko tissue paper ya ci gaba ya ce zai eh, sa idon shi ya share hawayen ko ya kai idon wannan ka ɗauko toilet paper wanda baka san tsaftata ba ka sanya ga ido so kwayoyin cuta kuma suna nan dama abin da ake bukata kenan su farfado so waɗannan abubuwan suke jawowa matsaloli da kuma yawan sosa idon ko kaikaye idon hannunka ka taɓa wani abu can ka zo ka sake sawa ido kai wannan abin da ka zo ka sa ka ɗebo kwayoyin cuta ka sake karawa banda waɗanda dama idon yana tare da su ga kuma waɗannan viruses kuma suna sa dama garkuwar jiki ta yi laushi saboda zarar garkuwar jiki mutum ya yi laushi wayannan viruses bacteria nau'i ne su ma na wasu kwayoyin cuta wanda dama suna nan a ido suna nan kowane lokaci sai su samu dama kaga ido ya fara yin kwantsa amma normal apollo baya jawowa kwantsa sai dai jaɗin da hawaye da ƙaiƙayi da sauransu da rashin iya tolerating haske to likita kamar cutar daga cin da ta kama mutum ne mutum zai fara jin alamomin za ta bayyana ko kuma takan ɗauki lokaci kafin ta bayyana a jikin mutum a cikin awa 24 zuwa 48 kwana ɗaya kenan zuwa kwana biyu in ka kamu da in ka samu contact da kwayan cutan lalle mutum zai fara jin alamomi amma ciwo ne da in an samu magani insha Allah a cikin kwanaki biyar zuwa bakwai komai zai washe amma dai abin da dama ake magana shine tsaftacewa tsaftar hannu tsaftar idon da daina sa abubuwan da za su iya jawo matsala ga ido maganin gargajiya da sauransu nau'insu duk ya kamata mutum ya guji wannan musamman ma da kai maganan cewa ita cutar apollo tana zuwa ne a matsayin annoba shin idan aka fara ta tana da rigakafi? Ito eh a dai yanzu ba wani rigakafi da kungiyar lafiya ta duniya ta yi don saboda apollo rigakafin kawai shine tsabtacewa tsabtar hannu tsabtar ido da kuma idan eh, mai apollo ya kamu da wannan ciwon maza ya je asibiti ya nemi maganin da ya kamata a bashi shikenan abun zai zo ya wuce ba wai lalle ya jawo wata matsala ba musamman ma in ta shigo a matsayin annoba a najeriya yaya yawan masu kamuwa da ita a lokacin da ta fara ko kuma a lokacin da ta shigo yana da wahala mutum da ba wani in ba wani kididdiga aka je aka yi a ce ga yawan mutanen da za su kamu da shi ba sai dai mutane saboda yawan mu'amala yau mutum yana bauchi misali gobe ka ji shi a lagos gata ka ji shi a yola so shi shi kadai yana da apollo kagi lokaci lokaci daya ya tafiya ya yada ta shine abin da ya sa cikin karamin lokaci kankanin lokaci sai ke ga mutane da yawa sun kamu da ciwon to musamman ma idan ta fara a matsayin annoba me ya kamata mutum ya yi ya kare kansa daga kamuwa da cutar tsaftan tsaftan hannu tsaftan tsaftan fuska tsaftan ido shikenan ba wani abu da zai same ka da zaran ana ta annoba saboda kamar yadda na ce misali kai shakin hannu kai musabaha da wani ko ka taba kofa da mai ciwon apollo ya taba idon shi ya taba kofa kana tabawa kai maza ka kamu kuma da yake abu ne mai kaikayi ciwo ne mai yawan sa mutum ya kai hannun shi zuwa ga fuska so in mutum a lokacin akwai wannan annoba mutum ya kokari ya kara kyautata tsaftar wanke hannu da wanke fuska da kuma guje ma taɓe-taɓen abubuwa abubuwa wanda ba su da tsafta a wannan lokacin in dai mutum ya kiyaye tsaftar hannun shi da fuska da jikin shi ba wani alama da eh, ciwon eh, apollo zai same shi na to likita misali cutar idan ta kama ko kuma mai dauke da cutar idan ya gano yana da ita kuma ya garzaya asibiti har ya fara yin magani shin akwai yiwuwar zai iya yada ta ga makusantan shi waɗanda suke kusa da shi eh, idan kwayoyin cutar suna kan kaifin su ko da kana sa magani kai da kake da ciwon zaka iya yada ta har zuwa lokacin da kwayoyin cutar za su zamanto da maganin da ake badawa ba wai viruses din ake badawa magani ba don saboda su viruses din kamar yadda muka ce ba wani magani guda ɗaya da zaka ba su ka kashe su a'a amma kwayoyin cutar da suke biyowa baya na bacteria shine yawanci ake bada magani don a kashe su don su ke iya jawo illa ga ainihin idon da kanshi sa'an nan kamar su hawaye da yake jawawa da su jaɗin duk waɗannan akwai magungunan da za ka ba da su wa'annan duk su tafi yawa amma kwayar cutar da take sa apollo ita kanta ba wai ita ake treating a asibiti ba saboda ba ta da wani maganin da za ka bayar ka ce ka kashe wannan virus din masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma a latilas a nan Zamu mu dasa aya a shirin namun lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Zailani Abubakar Isa sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu huta lafiya da fatan kuma za a jaddada tsafta musamman ma fa idanun nan Hausawa suka ce wai a rashin ido mutuwar tsaye mu huta lafiya. Wannan shirin na muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da jula Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.